صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بايهك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah maɗaukacin sarki da ya sake haɗa mu a wannan masallaci na bakin kasuwa a wannan gari na gumal a wannan rana ta huɗu ga watan rabi'ul awwal hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu wanda ya zo daidai da hudu ga watan biyu miladiya dubu biyu da sha uku in ba manta ba muna cikin kitabul azan muna karanta abin da ya shafi hukunce hukunce kiran sallah za mu tashi kan hadisin abi juhaifa wannan shine darasi na talatin da tara a cikin wannan littafin mai albarka قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي جهيفه رضي الله عنه قال رأيت بلالا يؤذن وأتتبأ فاه ها هنا وها هنا وإصبعه في أذنيه رواه أحمد والترمذي وصححه ولابن ماجه وجعل إصبعيه في أذنيه ولأبي داود لوى أنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر وأصله في الصحيحين ملك وأن أبي جهيفة أنكر بودك أبي جهيفة رضي الله عنه ألا يكار مسير دا قال يتي رأيت بلالا ناغ بلال ناغ بلال يؤذن ينا كرا صلى wa tabba ufahu ina bin bakin shi da kallo wa tabba ufahu mana ina bin bakin shi hahuna wa hahuna nan da nan wa isba'ahu alhali yan yatsunsa guda biyu fi uzunaihi suna cikin kunnuwan shi rawahu ahmadu wannan hadisi imamu ahmad ne rawaito shi wa tirmidhi da imamu tirmidhi wa sahahahu kuma ya inganta shi wani ibn maja a riwayar ibn maja wa ja'ala isba'aihi fi uzunaihi ya sanya yan yatsunsa guda biyu cikin kunnuwansa biyu wale abi dawud a riwayar abu dawud lawa unuqahu ya karkata wuyan shi lamba balaga hayya ala sala yayin da ya kai fadin hayya ala sala yaminan dama wa shimalan da hagu wa lam yastadir amma bai juya ba wa asluhu fi sahihaini asalin wannan hadisi yana cikin bukhari da muslim wannan hadisi da muka karanta hadisin abu juhaifa hadisi ne ingantacce game da alhabiz ibn hajar ya faɗa imamu ahmad ya fitar da shi a cikin musnad haka nan imamu tirmidhi ya yi babi cikin littafin sai ce babin da ya zo yake bayanin sanya 'yan yatsu a cikin kunnuwa yayin kiran sallah su ta hanyar abdulrazak shi kuma daga sufyan sauri shi kuma daga awun ibn abi juhaifa shi kuma daga baban shi abi juhaifa na ga bilal yana kiran sallah sai da yadda yake a cikin ma'ana tirmizi shine ra'aitu bilalan yu'azzinu wa yaduru ga bilal yana kiran sallah yana juyawa wa yutbi'u fahu hahuna wa hahuna yana bin bakinsa sa nan da bakin shi nan da bakin shi wa isbahu fi uzunai. ko hannayensa suna cikin kunnuwan shi yan yatsunsa hakanan tirmidhi ya inganta wannan hadisi ya ce hadisun hasanun sahih hakanan imam al-hakim ya fitar da shi shi ma ce hadisi ne sahihi ala sharti shaykhaini labazin da imam al ya kawo a cikin littafi wanda muka karanta yanzu lafazi ne na imam ahmad a cikin musnad sai dai a cikin misnar ya zo ra'aitu bilalan yu'azzinu wa yaduru za mu ga a yanda yake gurin wa babu lafazin ya duru to wala Allah ko hafiz ya cire ta ne ko kuma daga wajen masu rubutu ne ba a sa ta ba amma da yake a cikin musnad ra'aitu bilalan yu'azzinu wa yaduru sannan hadisin ya zo cikin bukhari da muslim amma bai ambaci jujjuyawa ba bai ambaci kuma sanya in yatsu a cikin kunnuwa ba a cikin riwayar bukhari da muslim shi yasa alhabis ibn hajar yayi ishara zuwa gare ta wanda ya rawaito hadisin shine abi juhaifa abu juhaifa bidan biljim juhaifa sunan shi wahabu wawun da hababba da ba'un wahab wannan alkunya shi ke amma sunan shi wahab ibn abdullah as-suwa'i bidan misin al-muhmala wahabu ibn abdullah as-suwa'i an nasabta shi zuwa ga suwa'a Ibn amir Ibn sa'sa'a da aka sunan kakan shi ne ko nisba ce zuwa ga kakan shi shine as-suwa'i din ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama yana karami karshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji hadisi a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna cewa malaman tarihi suna cewa manzon Allah ya bar duniya Abu Juhaifa bai balaga ba ya zauna da Ali bin Abi Talib ya goyi bayan Ali bin Abi Talib ya halarci dukkan wuraren da sai na Ali bin Abi Talib ya halatta a lokacin rigimarsa da Muawiya ibn Abi Sufyan sai na Ali ya taɓa sanya shi ya zama mai tsaron Baitul Mali a garin Kufa sai na Ali yana kiran shi Wahabul Khairi Wahabul Khairi ya rasu a Kuba a shekara ta arba'in da hudu ba ta saba'in da hudu bayan hijira kamar yadda ya zo cikin littafin a na Ibn Hibban da tazibu tazib na ibn hajar al-asqalani shine yake rawaito mana wannan hadisi yana cewa ra'aitu bilalan naga bilal mashari suka ce ya ga bilal ne a lokacin hajjin bankwana lokacin da aka da aikin hajjin bankwana maza Allah ya sauka wani guri da ake kira al a makka mai da zuwa a yi to a lokacin ya ga bilal yana kiran sallah wa ta tabba ufahu ina bin bakin shi ma'ana yana nufin ni ina bin bakin bilal da kallo dama da hagu domin kame da ruwa abu da huda ta nuna bilal yana idan ya zo kan hayya ala sala sai juya ya kalli dama da ya zo kan hayya ala fala ma ya juya ya kalli hagu to lokacin yana juyawa shi wahab yana kallon wannan abin da bilal yake shi yasa hafiz ya kawo mana ruwayoyi in kun duba ya ambata mana riwayar ibn maja a riwayar abi daud lawa unuqahu ya juya wuyan shi ma'ana shi bilal lamma balaga hayya ala sala lokacin da ya ji lafazin hayya ala sala yaminan wa shimalan dama da hagu wa lam yastajira amma bai juya ma'ana bai juya da jikin shi ba to da haka shine wahab yake cewa ina kallon bakin shi da ya juya a muslim ya kulu hayya ala sala hayya ala fala da ya ce wa isba'ahu fi uzinaihi wa isba'ahu ɗan yatsun shi labarin usbo ko kuma ka ce isbo ma'ana bi kasar ilhamza isbo ko isba kusan akwai wajen luga goma kan wannan harafin to dai suna ce shi ne bi kasar ilhamza wa fathil babi wa fathil babi ba ba ba wa fathil ba ne ka ce is ba amma in ka ce osbo ya yi in ka ce isbo ya yi kusan dai inda ka ka jujjuya shi zai iya zama ya yi daidai amma wanda ya fasa ka ce shi ne bi kasar hamza wa fathil ba to anan ya ce wa isba'ahu a ka'idar larabci dan yatsa gaba ɗaya shine isba din dan yatsa gaba ɗaya to kaga dan yatsa gaba ɗaya ba zai shiga kunne ba da haka suka ce anan yana nufin wannan dan gaba ƙarshe gaban ƙarshe ta ɗan yatsa ita yake nabi da isba kisa da Allah cikin suratu cikin suratu no Allah madaukakin sarki ce wa inni kullama da autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum asabi'ahum ana nufin sanya kan yan yatsu yan yatsu gaba ɗaya ba su shige ba min babu itlaqil kulli wa iradatul juz'i wannan a larabci ne abin da kira iradatu a itlaqil kulli wa iradatul juz'i za a faɗi gaba ɗaya amma ana nufin wani yanki ba duka ba yana cikin babin majazi al-mursal can ƙarshen riwaya ya ce da na gan shi yana yi yake cewa walam yastadir a ƙarshen riwaya ta abi da bai juya ma'ana a nan bai juya gaba ɗaya da jikin shi ba wannan shine fassarar hadisin me hadisin yake karantar da mu hadisin yana nuna mana dalili ne kan shari'a ne mai kiran sallah ya waiwaya idan ya zo hayalataini idan ya zo hayya ala sala da hayya ala fala ana so ya dama da hagu sai dai anan ba bayyana mana yadda zai kaifiyar juyawa ba shi zai ce hayya ala sala a bangaren dama ya sake cewa hayya ala sala a bangaren hagu sannan yace hayya ala fala a bangaren dama sannan yace hayya ala fala a bangaren hagu haka zai yi ko ko zai ce hayya ala sala ya kalli dama ya sake cewa hayya ala sala ya kalli dama sannan hayya ala fala ya kalli hagu hayya ala fala ya kalli hagu wanne zai yi hadisi bai bayyana mana ba da haka wasu malamai a nan sai aka samu ra'ayi guda biyu wasu malamai suka ce zai faɗi hayya alal fala sau biyu a ɓangaren dama sannan hayya alal fala sau biyu a ɓangaren hagu an gane ai hayya alal fala ya kalli dama ya ƙara cewa hayya alal fala ya kalli dama sannan hayya alal fala kuma guda biyu a hagu imamu nawawi ya ce innahu qawlul jamhur wannan shine maganar jamhurin malamai wa huwa al-asahhu inda shafi'iyya shi ya bi inganci gurin malaman shafi'iyya ibnu daqiq al-eid yake cewa wa huwa al aqrab indi wannan yin haka din shi ya fi kusa da daidai a wajena wannan shi ne abin da wasu malamai suka faɗa amma wasu kuma suna ganin a an gama ɗaya hayya ala sala a nan ka daga ka faɗa hayya ala sala a hannun hagu ka sake faɗa hayya ala sala a hannun dama ka sake bada hayya ala fala a hannun hagu amma dai jamhurin malamai suka ce a biyu a nan hayya ala fala a nan biyu a can lamarin dai yana da rangwame ma'ana duk wanda mutum ya yi babu laifitin da hadisi bai zo ya sarraha ta ba sai dai jamhurin malamai ga abin da suka ce sannan sabanin yadda wasu masu kiran sallah suke hayya ala sannan sai ya juya a ana so kana juya kana faɗa gaba ɗaya jumla gaba ɗaya ka juya tare da ita me ya amfanin juyawar malamai suka zaƙulu suka ce yana cikin amfanin wannan juyawa ɗin na ɗaya arfa'u sauti kun san a lokacin ba su fika da haka ya fi sa murya ta zama idan ya juya murya shi za ta fi daman shi in ya juya hagu za ta fi hagu kuma musamman hayya ala sala da hayya ala fala shine kiran sallah ku taho zuwa ga sallah hayya ala fala ku taho zuwa ga sallah hayya ala fala ku zo zuwa ga rabauta hayya ala sati to ya kalli dama da hagu hikimar yin haka zai fi isa ko ina abu na biyu suka ce kuma hikimar yin haka alama ce ta mai kiran sallah don duk wanda ya hango shi daga nesa ya ga wani ya sa yan sa cikin kunnuwa ya ga yana juya zai ce ga wani sai yana kiran sallah suka ce ko da baya ji ko da kurma ne baya ji idan dai ya gano ana haka ya san kiran sallah ake to wannan idan yana sallah akan idan yana kiran sallah irin yadda ake da akan hasumiya ko akan wani abu to amma yanzu da ake kiran sallah a cikin masallaci ko kuma a'a da sifika shin za a juya ko ba za a juya ba ni ne yanzu da sifika ake kiran sallah inda an faɗi fa'idar su wadanci abubuwa guda biyu to za a juya ko ba za a juya ba idan aka ce illar dalilin juyawan shine dan ajiyar da mutane kun ga ba bukata za juya kusan ba an karke fika inda ba hannunka take ba ka makala ta ka juya to za ka bata ne sautin rauni zai yi mai koya kara kara da ga suka ce in dan aji ne to ba za a juya ba shi zama inda an sa speakers dama da hagu da kudu da arewa su za su raba sautinka wasu malamai suka ce a'a ai illar cewa dan aji ku kuka gano ta ba nasi bane zo da ita istinbadi ne to ya za ku yi mana hukunci akan istinbadi da aka a bar mai kiran sallah ya juya ko da cikin sai wannan shi ne ra'ayin malamai ra'ayi na biyu suka ce a bar shi ya juya yadda ya zo ko da da kiran sallah yake kuma dai abin da ya bi shine ya juya din tunda babu wata wahala sannan hadisin dalili ne kan an shar'anta sanya yan yatsu kawunan yan yatsu cikin kunnuwa saboda ya ce wa isba'ahu fi uzinaihi suka ce hikimar yin haka ya fi sa sauti ya tattaru sannan alama ce ciki mai kiran sallah kamar yadda muka ambata amma shin idan mutum bai yi ba yayi laifi babu maganar laifi idan bai yi ba bukhari ya kawo cewa bukhari ya kawo cikin sahihin littafinsa cewa wa a an ibn umar annahu la yaj'ala isba'aihi fi udunai shi abdullahi dan umar baya sawa ibn abi shayba ya kawo wannan a cikin littafin sa al-musannaf ya kaito daga abdullahi dan umar baya sawa shi bukhari yana ganin ba ma sai ka sa ba amma dai da yawa daga cikin malami suka ce ana so ka sanya din imamu tirmidhi yana cewa wa alaihi al-amalu sanya hannun akan shi aiki ya gudana inda ahli ilmi yastahibuna malamai suna so an yudkhila al-mu'adhdhin isba'ihi fi udhnayhi fil azan malamai sun ce mustahabi ne mai kiran sallah shigar da kan yan yatsunsa cikin kunnuwan shi wasu malamai suka ce har a iqama wa huwa qaulul auza'i imam al-auza'i ce har a iqama to amma dai magana mabi inganci ban da iqama da haka idan mutum ya sanya mai kiran sallah ya yi daidai in bai sanya ba kuma babu komai to sai dai nan wani hannu zai sanya wani kan ɗan yatsa zai sanya shi zai in ya so dai guda biyar ne zai zaɓi wanda ya ga dama ga abin da suka ga haka ito a imamun nau'i haka ito shine wannan hannu manuniya shi zai sanya a cikin kunnen shi Shi ne abin da imamun nau'i ya haka ito sannan sai ce walam yastadir a ƙarshen riwaya da muka karanta bai juya da cikin shi ba a wata ruwa ya zo cewa ya juya amma dai magana ba riwaya cewa ya juya ba ta da inganci abin da ake nemi bai juya da jikin shi ba ya juya ne da kunna da ka mai kiran sallah kana in ka ta juya ba ba za ka juya bane gaba ɗaya da jikinka da ka da komai a wuyanka ne zai juya nan ma wuyanka ne zai juya amma kai kana kallon alƙibla wannan shine sunna sai ce wa ana bi mazura ta radiyallahu an an karɓo daga bi mazura Allah ya kara masa yarda annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama a'jabahu sautuhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muryar Abu Mahzura ta kayatar da shi fa'allamahu al-azan sai ya koya mai kiran sallah rawahu ibn Kuzaima ibn Kuzaima ne ya rawaito wannan hadisi wannan hadisi banda ibn Kuzaima Imam Darimi ma fitar da shi dukansu daga hanyar Sa'id ibn Abi Amir daga Hammam daga Amirul Ahwal daga Maf'ul daga Muhairiz daga Abi Mahzura cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya masa kiran sallah a riwayar abu dawud da riwayar nasa'i da imamu ahmad da zara kutsini abi mazura yana cewa lokacin da manzo Allah ya fita zuwa hunai kharajtu ashira asharatin min ahli makka Ya yace mu goma ni ne cikon na goma muka fita daga mutanen makka muna neman manzo Allah da sahabbai ce manzo Allah ya fita hunai muka fita muna neman su yace fa sami'na hum yu'azziruna lis sala sai muka ji suna kiran sallah fa sa nu'azzinu ubi Ya ce sai muka zo muna akwai goyon kiran sallah muna musu izgili zahir wala Allah a lokacin kafin ya musulunta wala Allah kuma yana yaro karami wasu sun ce yana yaro ne karami da haka irin kwaikwayon da yaran nan suke yi sai shi ma suka koma gefe sai suke kwaikwayon kiran sallah fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai maza Allah ya ce laqad sami'tu fi ha'ula'i ta'zina insanin hasana sauti maza Allah ce cikin waɗancan ku na ji kiran sallah mai daɗi cikin waɗancan yaran da suke na ji kiran sallah mai daɗi ko cikin waɗancan mutanen fa arsala ilayna sai maza Allah ce ai kamo su a ji a tudu su yace da muka zo sai aka ce wane kiran sallah muka yi ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ce ni ne na ƙarshe in ji Abu Mahzura yace lokacin da nayi sai maza Allah ce zo fa ajalasa ni baina yadai sai zaunar da ni a gaban shi fa masaha ala nasiyati sai ya shafi kaina ya ce wa baraka alayya Salatu marrat ya ce Allah ya maka albarka sau uku sun makala ya ce iza hafa fa'azin inda albaiti je jake kiran sallah wajen ka'aba ulti sai na ce kai mai ya rasulallah ta yaya zan yi kala fa'allamani al'azan sai manzo Allah ya koya mai kiran sallah ashe ya halatta in ka ji wani mai zaƙin murya yana kiran sallah cikin yara kira shi ka koya mai kiran sallah dan ga manzo Allah ya koya abu mahzura hadisin yana nuna cewa mustahabbi ne mai kiran sallah zama mai daɗin murya don wannan zai fi kai matuka wajen isar da kiran ga mutane kuma zai sa mutane su zo su samu kushu'i da jin daɗi saɓanin sautin da ba haka yake ba idan ya fara ila sai ji ba daɗi da haka ana son wanda za su zaɓi lada ne su zaɓi wanda ya kwari yake da daɗin sauti daidai gwargwado daga cikin daɗin sauti ya zama kuma zai iya yin kiran sallah yadda ya kamata ba wuce gona da iri ba alal hakika a wasu kiran sallar da muke ji a yanzu musamman a kasashen larabawa har a cikin haramai ne makka da madina masallacin harami na makka da madina akwai kiran sallar da ya fita daga shari'a jan da ake ya wuce ka'ida talhinin da ake ya malamai sun hana yin talhini talhini shine a mai da kiran sallah irin yadda ake langa da waka akwai abin da ake kira talhini a waka a can kasashen larabawa ko wanda ake kira almulahin su waɗannan aikinsu idan aka rubuta waƙa, in mai waƙa zai kafin yi waƙa su suke zuwa su bashi karin da zai yi sai su bala rera masa idan sun rera yadda ya ji sai ya ɗauka kamar ummu kulso wata mawaƙiya da aka yi a masar ta mutu shekarun bayan can wadda mutane sun rudu da ita in tana waƙa har su ma suke yi dan daɗi tana rike wani ɗan kyalle haka in tana waƙa, wannan wannan can shekarun baya sama da shekara talatin arba'in baya Eh, suna ce mata kaukabu shirk tauraron kasashen laraba da ta mutu ma wasu mutuwa su da saboda tsabar kauna to irin wannan in sun tashi waka gabanin su ko da suke musu su musu talhini to an hana wannan a kiran sallah ma'ana ka ɗauki kiran sallah kana jan shi kana karere ya shi kamar irin karerakin da mawaƙa masu sauti suke da ja da maddi ibn al-jawzi yana cewa sariha malik ibn anas wa ghayruhu min al-ulama at-talhin fil azan karahiyatan shadida tace ba sa so ibn jawzi ce malik da wurin sa daga cikin malamai ba sa san wannan talhini din hane mai tsanani li annahu yukhrijuhu an bawda istazimi ila mushabahat al-gina dan kiran sallah zai fita kuma ya koma kamar waka yanzu wani in yayi maddi sai kamar ta ma yake yi ya ga maddi ya tafi sai ya ji numfashin shi ya kusa tsarewa akwai Sheik Aliyu Mahfuz yana da littafi mai suna Al-Ibda fi madarin ibtida yana cewa min al-bida'i al-makruhati tahriman yana cikin bid'a da karhanta aka haramta at-talhin fil azan wa huwa at-tatrib ay at-taghanni bihi kai matuka da karere ya shi bi haifu yu'addi ila taghayyur ila ila taghayyur kalimat al-azan yadda ma zai kalmomin za su canza wa kaifiyatiha bil harakati was sakanat a ƙara wasu maddi a ƙara wata harka wa naqsi ba'di hurufiha aw ziyadati biha ce to wannan duk malamai suka ce la Ijima ijma'an fil azan kama la hillu fi ƙur'an. qur'an wai da wajen karatun shi za malamai suke cewa tangimi ba a san shi tangimi irin wannan na zamani da ake zaka ji akwai tangimin da ya wuce ka'ida to wasu malamai sun ce makaruhi ne amma akwai tangimin da zai zama tsaka tsakiya ba yabo ba fallasa to wannan babu laifi da ka dai kiran sallah ka kada ya wuce irin wannan yadda ake yin shi mana kai ya wuce kima wajen maddi da talhini din to wannan hadisi yana gwada mana ana son mai kiran sallah ya zama ya iya kuma ya zama mai kyakkyawan sauti wanda zai yi isar da sako ga kowa da kowa Wa وعن bin bin Samura, radiyallahu anhu عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة رواه مسلم أنكر ودد جابر بن سمرة الله يتعالى مسير دا يتي صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين na yi idi biyu sallar idi biyu ma'ana karamar sallah da babbar sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ghaira marratin ba sau ɗaya ba wala marratain ba sau biyu ba bi ghairi azanin wala iqama ba tare da kiran sallah ba ko iqama rawahu muslim muslim ne ya rawaito wala uhu kwatankwacin wannan hadisi fil muttafaqi alaihi cikin hadisin da bukhari da muslim suka rawaito an ibn abbas radiyallahu anhuma wa ghairihi daga abdullahi dan abbas da wani shi hadisin jabir ibn samura ya zo a cikin muslim kitabu salatul idaini sannan hadisin abdullahi dan abbas shi yana cikin bukhari kitabul da kuma cikin muslim cewa a ne a sa na abbas arsala ila ibn zubair abdullahi dan abbas ya aika a gaya wa abdullahi bin zubair farkon lokacin da aka yi mai buwaya a garin makka cewa annahu lam yakun yu'azzinu bis salati yawm al-fitr manzo Allah baya kiran sallah ranar karamar sallah wa ba khutbatu ba'da salah kuma khutba ana yin ta bayan an gama sallah kun san a lokacin daular bani umayya kamar lokacin marwan yana gwamna a madina sun canza hudubar idi ta da kafin sallah har a cikin ruwayar bukhari lokacin da marwan ya zo aka ajiye mai mimbari kun ga a sa mimbari to shi an kame mimbari ya kama ɗarar zai hau abu sa'idin kujir ya jawo shi ya ce dawo baya kun canza wallahi ana yin hutuba ne bayan sallah sai shi kuma ya ce masa to ai mutane ba sa tsaya saurara shi sa ni na mai da ita to ba yadda zai yi kyale shi da haka masu mulki da malamai tun bayo ba dama ana samun irin wannan al'ulama wal hukam wani sayin wani abin ba da ka zaka kyale tun da iyaka ka faɗa to da haka anan ma Abdullahi dan Zubairu ya aika Abdullahi bin Abbas ya aika Abdullahi dan Zubairu cewa ka sani manzo Allah baya kiran sallah kuma hudu ba bayan sallah ake yin ta wannan shine lafazin da ya zo a cikin Bukhari a cikin a wata riwaya daga Jabir ibn Abdullahi al-Ansari yana cewa daga Abdullahi ibn Abbas da Jabir ibn Abdullahi al-Ansari suna cewa lam yakun yu'azzinu yawm al-fitr wala yawm al-adha manzo Allah baya yin kiran sallah a karamar sallah ko babbar sallah sun ba ثم A بعد ce sannan na sake tambaye shi شيء gaya min cewa Jabir ibn Abdullahi ya gaya mai Allah azana lis salati Yomal fitr babu kiran sallah ga yin sallar idi a lokacin karamar sallah har lokacin da liman ya fito haka bayan ya fito haka nan ba a yin ikama wala ne da wala shai ba a faɗin komai sai dai a tada sallah la wala da yau mai izin wala ikama wanda yana cikin bukari da muslim wanda yake gwada mana ashe abin da yake daidai shine in an zo sallar iri kada kira sallah kada kuma a wani abu ibnu abdul yana cewa la khilafa baina fuqaha il ansar ba saɓani tsakanin malamai na birane malaman fiqh da suke cikin birane garuruwa fi annahu la azana wala iqamata fil idaini ba a kiran sallah bayan iqama a iri biyu wala fi shay'in min as-salawati al-masnunati wala shay fi shay'in min min an-nawafil fi tadawu haka na bil zuri da ba ai musu ibn al-qayyim tillita mutazadul ma'ad fi hadi khairil ibad yana cewa kana sallallahu alaihi sallama idan taha ila musalla manzo Allah idan ya zo wurin da za a yi sallar idi a haza fi salati bi ghairi azani wala ko da sai shiga fara sallah ba kiran sallah ba ikama wala qawli baya cewa as-salatu jami'a kun sauna labazin ana faɗan shi yayin da za a yi sallar kusufi sai a ce as-salatu jami'a wana sallah za a yi sallah za a yi ko sallah ta tsaya ko sallah ta sai mutane su fito to shi idi ma ba faɗan wannan wa sunnatu in ibn al-qayyim annahu la yuf'alu shay'un min zalika ba a yi komai amma yanzu ka je haramai ne suna yi sallar idi a haramun makka ko madina sai dai ba kiran sallah suke ba za ka je an zauna ana ta zikiri ana kabarbari ladan yana yi ana ta yi da liman ya zuke rikin ce salatul idi yarhamukumullah zai faɗa da ƙarfi a cikin sifika to wannan ma bai kamata yi ba kamata yi da liman ya zo kun ba, shi ne sunna wanda yake gwada mana ba a ɗaukan addini a gurin wasu mutane sabanin yadda wasu ke zato da abin da suka gani ana yi a makka ko a madina daidai ne ba haka ba ne makka da madina za su yi kuskure wasu yanki ne na al'ummar manzan allah ba su ne duka al'ummar ba zai iya yi su yi kuskure ya zama kuma ba shi ne daidai ba wani abin za a ga saboda kamar yadda na faɗa zuma masu mulki daban malamai daban akwai abin yanzu kaga wannan bayanan duk malamai sun san shi kuma suna da sun zo darasi suna karantarwa to amma in mai mulki bai ce a bari ba su ba za su yi ce a bari ba wana ba za su yi sa da karbi a bari ba yanzu ka duba ladanci ana yin ladanci a haramin makka ana yi a haramin madina in banda nan ka shiga saudiya ba inda za ka jana ladanci idan ka shiga wurin mutanenmu can unguwar da mutanenmu suke wajen hoshin bukur kullum kwai da irin wannan wuraren nan ka ji suna ladanci ka su tunda su wani abu suke daban sun kuma yadda suka ga dama amma in ka zo cikin masallatan hakikanin na na larabawan in ka cire masallacin makka da madina haramai ne ba inda za ka zara ladanci to kaga haramainin ma kamata ya daina inda speakers tana isa an yi wa yaron ɗan speaker da ko ina ke illiman ya kabara za ka ji ba buƙatar sai an yi to amma saboda su malamai sun zo karantarwa za su yi bayani shi ma mai mulki shi zai ba da umarni sai a hana to irin waɗannan abubuwan suna nan ɗaya-ɗaya ku. wasu abubuwan sai a hankali kamar kun ga a baya da can ana yin wuturi sau biyu ne a harami suna yin wuturi sau biyu suke haramai ne in goman ƙarshe ta shiga sau biyu suke wuturi. a yi tarawih su yi wuturi, a zo kuma sallar da hajjiri su sake yin wuturi. sai da aka daɗe ana yin haka sai da malamai suka matsa sannan aka janye da aka janye kuma gama garin mutane suke ta surutu wai wai addu'a ce ba sa so shine suka hana wannan shi ga magarin mutum ba za ka iya masa ba in ba kai daidai bai ya zage ka in kai daidai ba wani sa'in ya zage ka to kaga daga baya dai aka daina kafin zuwan malik abdulaziz da limamai hudu ne a ka'aba limamai hudu ɗaya wannan kusurwa ɗaya wancan kusurwa ɗaya wannan kusurwa ɗaya wannan ɗan ɗan malikiya ɗan shafi'iya ɗan hanbaliya ɗan hanabiya haka suke yi wannan zai zuwi sallah lokacin da suka gamsu sun gama wannan zai wannan zai wannan zai zuwan wannan daula ta saudiya zuwan su wannan sarkin na yanzu shi ya hana wannan aka mai da liman kwaya daya amma da limamai hudu ne da kiran sallah a harami eh, wajen ladanai wajen guda hudu ne ko biyar suke kiran sallah lokaci daya idan ɗayan ya kwalla sai ɗayan ma ya ɗauka sai ɗayan ma ya ɗauka duk wannan yanzu an hana to dai yana an rage wasu abubuwa amma har yanzu dai akwai sauran abubuwan da a hankali za a tsama za a faɗa da haka kure in ka gane yana ba addini a baka dalili ko shine magana ba waye yake ba ba wani yake ba yi dalili idan dalili ya inganta kai in babu dalili ka bar shi in ba baka sani ba kai tawakkufi suka ce hikimar da ba a kiran sallah a idi guda biyu saboda dama hikimar kiran sallah a sanar da lokacin sallah yayi to shi lokacin sallah idi sananne ne iyakantacce ne mutane ba sa gafala bal ma mutane zuwa suke da kansu yanzu an ce za a iri gobe a garin gumal to an san karfe nawa za a masallaci kaza karfe nawa kullum za a ga kafin lokacin mutane sun je sun cika sun zazzauna suna jira da ba buƙatar a yi a yi kiran sallah ibnu ibnu baz sheikh abdul bin baz rahimahullah yana cewa innahu lam yakun fi ahadin nabi sallallahu alaihi wa sallam li salati idi eid wala iqamatun wala shay'un yace a zamanin maza Allah ba a kiran sallah ga idi ba a iqama ba a yin komai wa min huna kaji abin da ibnu baz yake bada wa min huna tanan za mu gane yu'lamu za a gane annan nida'a lil idi bid'a yin kiran sallah yin kira dan idi bid'a ne bi ayi lafzin kana ko da wani irin lafazi ne in dai an yi to an yi bid'a wannan kwan ka duba hadisin Jabir ya gaya mana yace wala iqama wala nida wala shay a riwayar Muslim shine habi zai ke ta yustadallu bi zalika ala annahu la yuqalu amama salati al-eid shay'un min al-kalam wannan yana gwada gabanin sallar idi ba buƙatar ai wata magana kurin iqama za yi da haka irin waɗannan abubuwa da ake yi duka bid'a ne da ba sa ba daidai bane ibnu habib al-maliki yana cewa anna awwala man ahadasa al-azana wal iqamata fil idaini hisham bin Abdulmalik, malik wai hisham ibn Abdulmalik malik shi ya bara kawo ai iqama yi idi a ai kiran sallah idi guda biyu to amma alhamdulillah wannan abun bai zo mana nan ba wurawa ba iqama ba kiran sallah haka wannan hadisi abin da yake karantar mana ba mahallin kiran sallah bane sallar idi wani ka tada ta bil hadisi tsawili an karbo daga abu da a cikin hadisi dogo fi naumihim an salati wanda yake ba da labarin kisan baccin su gabanin sallah thumma azzana bilalun a cikin kita sannan bilal yayi kiran sallah fa salla rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yayi sallah kama kana yasna'u kullu yawmin kamar yadda yake yi kullun rawahu muslim muslim ne ya rawaito wannan hadisi abi kata da hadisi ne dogo kamar da Hafiz ya kawo kissa shi ne karshen shi ne da suka yi tafiya an zo gurin masauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya Bilal da wani ya ce ku yi mana gadi ku yi mana dakon lokacin sallah ku tayar da mu sai bacci ya dauke su gaba daya ba su farka ba sai da rana ta kullo yi sallah asuba ba rana ta kullo to lokacin da aka tashi sai manzo Allah ke cewa wannan gurin shedan ya zo mana a gurin ku tashi mu matsa daga nan sai suke gaba sannan sai manzo Allah ya ce Bilal ya kira sallah kuma azana Bilal sai Bilal ya kira sallah masalla salla sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya musu sallah kama kana yasna'u kullu yawmin kamar yadda yake yi wata riwaya manzo Allah ne ya umarci Bilal an yunadi bi salati da ka wannan hadisi dalili ne akan halaccin yin kiran sallah da iqama yayin da za a yi sallar da ta kubce ta wuce sallar da ta wuce ka ta kubce maka wasu malamai suka ce har sallar da aka manta sallah misali muna zaune muka manta ba mu sallah ba sai can muka tuna ai ba mu sallah azhar ba ko la'asar ko magariba to ya halatta mu kira sallah to amma nan malamai sun sa kai dan kada ka ruda garin gumal <laughs> sun sa kairi suka ce idza kanu fi baladin qad uzzina fihi fa innahu la yajibu alaihim al-azanu ittifa'an bil azan al-amn fi balad in kuna garin da an kira sallah yanzu kamar nan cikin gari kaga dan mu manta wasu su ba su manta ba can sallacin an kira can an kira can an kira lokacin la'asar an yi sallah kuma ta ce na ba sai karfe biyar ai ba mu yi la'asar ba mu yi la'asar ba to ba za mu kira sallah ba an gane ko da muka kira sallah kuma za mu ruɗa gari sai a kasa gane to wannan magariba ce ko la'asar ce amma yin ajeji muke ko a ƙauye muke gari ne dan takaitaccen gari da bai fi gidajen a girge ba ana samun ƙananan gari wanda za ka samu akwai gida kamar guda goma masallaci ɗaya ne sai aka sha'aba ba kira sallah ba ko bacci ya kwashe mutanen garin ba wanda ya farka ladani ma ya makara sai da rana ta kullo sai ladani ya tuna yana zuwa ya tado neman sai ne ce kira sallah tunda ba dama ba inda aka kira sallah a garin ko a halin tafiya sannan wasu ma malamai suka ce hatta shi ɗin ma in zai yi baya bukatar sai ya daga sauti kamar yanzu misali in za mu in muna tafiya ne muna bayan gari sai abu ya faru to za mu kira sallah kada mu kunna sifika kada mu sanya sifika ko ta mota ko ta wani abu sai ladan yayi ba tare da sifika ba dan kada sautin ya shiga gari kuma ya rikita mutane an gane ko da haka ne babu laifi a kira sallah din idan an yi haka din ya zo shi yasa abin da yake nuna ma ba dole bane a wata riwayar da manzo Allah ya suka makara sai manzo Allah ya umarci Bilal fa aqama salati yi sallah ba an ba kiran sallah ba wasu ka ce ba an bata ba dan ba kira sallah ba sai nuna kenan ya halatta ai kowanne wasu ka ce a'a an kira sallar amma ba an bata bane dan wani abu ne da yake ma'ana sananne da haka ne in an kira ba laifi amma da sharadin kada ya zama akwai rudarwa ga mutane ko kuma abin da zai sa cikin mutane cikin duhu shine kamar a gari ne duk an kira wasu masallatai to ku ba sai kun kirawo ba in kuma har za ku kirawo din ma to kada a ɗaga sauti ta yadda wani guri zai fita mutane su kasa gane wace sallah ake yi sai ce walahu a nan walahu yana nufin muslim kenan an jabir daga jabir annan nabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama atal muzdalifa ya zo filin muzdalifa fa salla biha al maghrib wal isha yayi sallan magariba da isha a muzdalifa bi azanin wahidin da kiran sallah daya wa iqamatain da ikama biyu ya haɗa sallan magariba da isha a muzdalifa da kiran sallah ɗaya da ikama biyu Walau, har wa yau dai a riwayar muslim an ibn umar daga abdullahi dan umar jama'a bainal maghribi wal isha'i ya haɗa tsakanin magariba da isha bi iqamatin wahidatin da ikama ɗaya. zada abu daud ruwaya abu daud ta zo da kari li kulli salatin ga kowace sallah wa bi riwayatin lahu a wata riwaya ta abi daud wa lam yunadi fi wahidatin huma bai kira ba kowace sallah ba wanda ya kira sallah wannan ana alhabiz yana kai mana maganar hukuncin kiran sallah idan za a hada sallah an yi ruwa don da shi ne abin da ya fi faruwa an yi ruwa sai muka zo muka yi magariba za mu isha ya halatta mu kira sallah ko bai halatta ba matafiya ne mu mun sauka a zango za mu huta lokacin sallah yi za mu haɗa azhar da la'asar ya halatta mu kirawo kowace sallah kiran sallah ta koko muka yi ya wadatar shine matsalar da za mu karanta hadisin farko hadisin Jabir ibn Abdullah al-Ansari Jabir ibn Abdullah a bangaren aikin haji to ana ɗaukan ya fi kowa ilimi ma'ana ko kuma mu ce hadisin shi mu ce hadisin shi a bangaren aikin haji shine kamar aikin haji ne gaba ɗaya ta taro hadisi ne dogo wanda shek albani ya ɗauki hadisin shi kaɗai ya yi littafi a kan shi tun daga fitar manzo Allah garin Madina har dawowa manzo Allah sai da Jabir ya bada labari manzo Allah ya yi kaza an tsaya a zalhulaifa an yi kaza ya hau abin hawansu ya ce kaza muka tafi aka je makka aka je muzdalifa aka je mina aka je arafa duk sai da ya kai to komai sai da ya faɗa shek albani ya biya tattara ruwayoyin shi da lafazan shi lafazi daban-daban ya yi littafi ɗan ƙarami mai suna hajjatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama kama rawa a jabir sifar hajjin manzon Allah sifatu hajjatin nabi sifar hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kama rawa a jabir kamar yadda jabir ya rawaito ta saboda jabir ya yi dogon bayani ila nan gaban mun zo kitabul haji hafiz ibn hajar zai kawo mana wani lafazi na cikin ruwayoyin kuma abin sha'awa hadisin ya zo ta hanyar ahlul baiti ta hanyar um, uh, Ja'far ibn Muhammad al-Bakir Ja'far al-Sadiq an Muhammad al-Bakir an an abihi an Muhammad al-Bakir an Jabir wanda yake kare ta yan shi'a da suke ta in masu su karatu gurin kowa ba kaga shi'a suna ta in masu goma sha biyu din nan ba su da malami ilmin su ilmin su ne ladunni sai dai daga annabi sannan daga Allah to ga sanadi ja'far ibn muhammad an abihi an jabir ja'far shine ja'far as-sadiq ja'far ibn muhammad as-sadiq limamin na shida daga baban shi muhammad al-bakir limamin suna biyar shine muhammad ibn ali ibn al-husayn ibn ali ibn abi muhammad dan zainul abidina dan husaini dan dan kaga wanda yake gwada a nan jafar waye malamin shi baban shi shi kuma baban daga wajo daga jabir kuma ba mu sani ba ma wawaye kamar da shekul islam yake faɗa ya ce su shi a lokacin da suka tashi yabo in suka yi magana in ka kalle ta ce ka zagi ne duk wanda bai da malami to ba ba abun a kula ba ne ko mutum da aka ce ba gashi malami ne amma bai da malami to kai kai karatu gurin tsini za ka hau ina suke ta la ta khudhul ilma an suhufi wala alqur'ana an mushafi la ta'khudhu al-ilma an suhufi kada yi ilimi a gurin dan takarda wanda shi ilimin shi kadan ya koyi ilimin shi bai da malami sai dai bude littafi to zai ta karanto wani zai shirme man kana shekuhu kitabuhu man kana shekuhu kitabahu ghalaba khatuhu sawabahu wanda duk malamin shi ne littafi bai da malami kwata wata sai dai bude ya karanto to kuskuren shi zai fi yawa amma koya in yana da malamai yawan malamai wannan abu ne daban-daban wani za yana da malamai da yawa wani yana da kaɗan wani yana da biyu wani yana da uku wani yana da hudu to za ga ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana koyon alqur'ani ne daga jibril shi yake koya masa wa innaka latulqal alqur'ana ko to kaga yana koyo ne shi kuma manzo Allah ya koya wa sahabbai sun ma sahabbai suka koya wa tabi'ai sun ma tabi'ai suka koya na ba su shine manzo Allah ya ce yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum manzo Allah ya ce za a ji ilimi a gurin ku ko kuma sannan wanda suka ji da gurin ku su ma za a ji a gurin su daga na ka samu isnadi to sai ji suka ce a imma su ba su da malamai kaga sun zaki a imma din kenan dan hikimar ubangiji sunna kauniya ta ubangiji bata gudana ga kurin Allah bude kirjin mutum ya tusa mai ilimi ba sai dai abinda ake kira ilhama akwai abin da yake ilhama wannan kuma ba ilimi za a ba gaba ɗaya ba wani abu ne Allah zai cusa maka ka fahimta kuma ka gane to wannan hadisi na Jabir ya zo dogo a cikin shi ne ce sun hatta atal muzdalifa amma zan Allah ya zo muzdalifa muzdalifa fili ne da alhaji yake zuwa ya kwana bayan ya baro arafa wa salla bi al magriba manzo Allah ya sallaci sallan magriba wal isha'a da sallar isha bi azanin wahidin da kiran sallah daya wa iqamataini da iqama guda biyu sai wannan yake gwada mana cewa sai wannan yake gwada mana cewa za a iya yin haɗa sallah guda biyu da kiran sallah kwaya ɗaya amma kowace za a yi mata shi shine fiƙin hadisin za a iya haɗa sallah guda biyu da kiran sallah ɗaya misali in mun kira magrib sai ana cikin halin ruwa da kira magariba muka yi sallah to za mu iya tashi mu sallah isha ba tare mun kira sallah ba amma za mu yi magariba ikama za mu yi isha ikama wannan shine abin da riwayar Jabir take gwadawa Ya yace manzan Allah ya zo Muzdalifa fa salla bi al magriba wal isha manzan Allah ya sallaci magariba da isha da yi sallah sai ce bi azanin wahidin da kiran sallah guda daya sai ce wa iqamataini da iqamu da iqama guda biyu ko ce an mata iqamata Kunga wannan dalilin shi a fili yake walahu a riwaya ibn umar jama'a bainal maghrib wal isha manzo Allah ya da tsakanin maghriba da isha bi iqamatul wahidatin da iqama daya to ana akwai iskali aka ce ya hada tsakanin maghriba da isha kuma da iqama guda ɗaya wannan haka yi to amma sai zo a wata riwaya daga abdullahi dan umar din sai ce bi iqamatin wahidatin li salatin kowace sallah an mata kama daya kun ga sai dace da hadisin Jabir shine abin da yasa al-Hafiz Ibn Hajar ya kawo maka wannan riwayar ce wa zada Abu Dawud li kulli salatin zada Abu Dawud li kulli salatin to ka dauki wannan li salatin ka hada ta da riwayar wacce daga Ibn Umar fassara riwaya ta zo a cikin sunan na Abi Dawud anan za mu gane muhimmancin ga wanda yake karanta hadisi ya rinka kokarin nemo riwayoyi kun ga in mutum ya ga riwayan imam muslim kadai ta abdullahi dan umar cewa manzon Allah ya hada magariba da isha bi iqamatil wahidatin da kama daya sai kila ya zo ya ya nuna halaccin haka ce ya ce idan za mu yi sallah mu yi kama daya to amma riwayar abu dawo da ita ma daga abdullahi dan umar sai ta fassara mana cewa bi iqamatin wahidatin li kulli salatin aw fi riwaya walam walam yunadi fi min minhuma bai kiran sallah a kowace ba to wannan korewar gaskiya bai inganta ba cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa bai yi kiran sallah a kowace ba wannan suka ce bai inganta ba daga Abdullahi dan Umar cewa a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka sallah ba wanda yi kiran sallah wannan bai inganta ba ta yi karo da hadisin Jabir da yace ya kira sallah a guda daya ta yi karo da riwayar abi dawud da ke cikin da riwayar muslim abdullahi dan umar shi bai kore kiran sallah ba amma ya magana ikama da haka suka ce wannan in ma ka dauka ta inganta to ba za ta iya karo da riwayar bukhari da muslim ba abin da ya inganta manzo Allah lam yusalli bainahuma shay'an shine inganta ma'ana tsakanin magariba da isha manzo Allah bai nafila ba sallallahu alaihi wasallam tsakanin magariba zuwa isha shine inganta manzon Allah bai yi nafila tsakanin su ba amma ba wai bai kiran sallah ba da aka riwayar da malamai suke gabatarwa shine riwayar cewa ya yi kiran sallah amma an yi ikama guda biyu wannan shine ra'ayin imamu shafi'i da imamu ahmad kuma shine rajihi a maganganun malamai akan wannan matsala din